Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Jam'iyya mai mulki a ƙasar Algeria ta buƙaci shugaba Abdulaziz Butuflika. dattijo dan shekaru 81 da haihuwa da ya tsaya takarar shugabancin ƙasar zagaye na biyar duk da yake na fama da cutar shanyewan jiki na tsawon shekaru shugaban jam'iyyar ce ta fln da jamil old abbas shine bukaci butuflika da ya tsaya wannan takarar zagaye na biyar a cikin watan mayu na shekara mai zuwa abbas da ya yi wannan magana ce a jiya asabar lokacin da yake wa 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar jawabi sai dai ya ce zaɓi na ƙarshe ya rage ga shugaban sautari dai ba a faye ganin shugaba buteflika a bainar jama'a ba domin abin da ba sani ba har yanzu shin ko shi ne ke tafiyar da mulkin kasan kai tsaye wacce ta fi duk kowace kasa a girma a nahiyar afirka abbas dai ya ba da irin nasarorin da shugaban ya samu ne tun daga lokacin da ya fara mulkin kasar a shekarar tara domin ko ya kawo kasar zaman lafiya bayan ta jima tana fama da 'yan ta'adda kawai yanzu dai ba wani dan takara ko 'yan takara da suka kunno kai hakan ko ya biyo bayan jiran da suke yi ne na su ji ko butuflika zai sake tsayawa takara ko kuma a'a tsohon shugaban ƙasar brazil luis inacio lula da silva wanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari daga karshe ya mika kansa ga 'yan sanda a jiya asabar kwana ɗaya bayan ya shiga wasan buya da 'yan sanda da aka ba su umarnin su kama shi da silva ya bar ginin ƙungiyar ma'aikatar karfe inda nan ne ya nemi mafaka kuma wurin da yake kewaye da masu gadinsa da farko ma dai magoya bayansa sun yi kokarin hana shi fita daga cikin wannan ginin amma dai daga bisani ya fito kuma da kansa ya shiga motar 'yan sanda wacce ta wuce da shi zuwa caji ofis ɗin da ke sawa paulo daga nan kuma aka ɗauke shi zuwa birnin curitiba inda nan ne ofishin hukumar binciken yaƙi da masu cin hanci da rashawa yake a jawabinsa na farko lokacin da aka ba da sanarwar cewa a kama shi a ranar talata ya shaida wa taron magoya bayansa a ranar juma'a cewa kage kawai ake masa ana yi masa bita da kulli ne domin kawai ana shi tsayawa takarar shugabancin kasar wanda za a yi a cikin watan oktoba mai zuwa idan allah ya kai mu tun a ranar juma'a ne dai da silva ya kamata a ce ya fara zama gidan yari na tsawon shekaru goma sha biyu a kan laifin cin hanci da rashawa amma maimako sai ya shiga wasan ɓuya da jami'an tsaro domin ko ya tafi ofishin ma'aikatar karafa na kasar ne a wajen birnin sao paulo inda nan ne ya fara fice a matsayin shugaban kungiyar ma'aikata sai dai duk da lauyansa ya yi kokarin ɗaukaka ƙara a ranar juma'a amma hakan bai cimma nasara ba mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu da dama suka samu rauni iri daban-daban a lokacin da wata mota ta auka cikin cincirin da mutane a jiya asabar kuma bala'i na uku ya kara faruwa ne lokacin da direban motan da ya auka cikin mutane halbe kansa cikin motar duk wannan abin ya faru ne a arewa maso yammacin birnin Munyensta na kasar Jamus in ji 'yan sanda. Mai magana da yawon 'yan sanda Andres Bode ya ce yanzu haka masu bincike suna nan suna tantance bayanan da wasu shaidun gani da ido suka basu wanda ke cewa wasu 'yan sanda biyu sun gudu daga cikin motar. haka kuma 'yan sandan na nan binciken wani kulli ko kuma sunduki da suka samu cikin wannan motar. jami'an suka ce wasu daga cikin mutane shidda da suka ji rauni sakamakon wannan harin suna cikin mummunan yanayi wurin da wannan motar ta auka dai sanannen wuri ne da ke da cincirin don jama'a saboda yawan shagunan da ke wurin kana yana kusa da wurin ibada nan mai cike da tarihi ga bisa dukkan alamu dai an auna mutanen da ke zaune a wajen shagunan suna shan kofi inda suke shan hantsi gaba daya magajin garin na moyansta maikus lewi ya shaida wa 'yan jarida cewa ɗaukacin jama'ar manchester na alhinin wannan lamari kuma yana miƙa ta'aziyarsa ga 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu yayin da su kuma waɗanda ke kwance asibiti allah ya ba su lafiya sai dai ya ce kawo yanzu ba wani bayani game da dalilin da aka kai wannan harin ita ma shugaba angela merkel ta bakin kakakinta ta ce ta kaɗu kwarai da gaske da jin aukon wannan lamari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc har yanzu ana ci gaba da fada a kasar syria musamman a garin da ke gabashin gauta inda 'yan tawaye ke rike da sauran wannan gari sai dai 'yan tawayen sun ce sojojin gwamnati sun zuba wa yankin wani bom mai guba akan fararen hula da ke yankin wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane da dama in ji masu ido a wannan yakin sai dai kafar yaɗa labarai mallakan gwamnati ta ta wannan zargin na 'yan tawaye yayin da aka yi yayin da aka kai wannan hari a garin dauma da ke kusa da babban birnin damascus sai dai kungiyar nan mai sa ido da ake kira serum observatory for human rights da ofishin take birtaniya ita ma ta ba da nata bayanin. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar yau shirin zai leƙa ƙasar saliyo ne wadda ta kammala zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu wanda yanzu haka har sabon shugaban kasa ya fara aiki ko. To sai dai abin da ya faru a Najeriya ne ya faru a kasar ta Saliyo wato jami'ar adawa ta lashe zaɓe kuma jami'a mai mulki ta rungumi kaddara domin ko abokin aiki na sashin turanci James Botti ya tattauna da kakakin shugaban kasa Abdullahi Berete. Da farko James ya tambaye shi shin wani sharhi jama'a musamman 'yan jam'iyyar su ke yi jim kaɗan da bayyana Julius Madabio mai ritaya a matsayin wanda ya lashe zaɓe ga ko amsan da ya ba James. Uh, well, the reaction has uh, not come out yet. The reason being our presidential candidate has been holding meetings with a couple of uh, local and international observers. Eventually, har yanzu ba a fara mai da martani ba, wannan kuma ba zai rasa nasaba da cewa ɗan takararmu yana tattaunawa da wasu masu sa ido a zaben na cikin gida da ma na ƙasashen waje da suka zo domin duba zaben, kai har ma da shugabannin jam'iyyar. sai dai abin farin ciki shine yadda aka yi zaɓe aka gama ba da wani mummunan tashin hankali ba sai dai irin ɗan wanda ba a rasa ba nan da can amma dai gaba ɗaya a zaben an yi cikin kwanciyar hankali da lumana. hawa kuma james ya ce masa ko me yasa yake ganin dalilin su na faduwa wannan zaɓe Well, uh, it is very hard to say for now because we put up a very solid campaign. We went in, we contested against 15 other political parties. We were able to come on board into a runoff. So maybe after the dust would have settled, that is when we will go and do a post-mortem analysis But the good thing is, at least we are in a commanding lead in the House of Parliament, a deputy speaker. Gaskiya a halin yanzu abu ne mai wahala mu ce kaf ɗaya mun gano wannan dalilin domin ko mun samar da tawagar kamfe ɗinmu mai ƙarfin gaske kuma mun yi wannan takarar ne cikin uh, jam'iyyu har goma sha biyar amma duk da haka muka yi nasarar shigowa zagaye na biyu yanzu kila sai kura ta lafa kana mu je mu yi bincikenmu domin gano inda muka yi kuskure da kuma inda muka yi daidai domin gaba. amma babban abin farin ciki kuma a nan shine jam'iyyar mu ce kan gaba da tazara mai yawan gaske a majalisar dokoki yanzu abin da zamu mayar da hankali a akai shine yadda za mu samu kakakin majalisar dokokin da ma mataimakinsa har ma da shugaban jam'iyya a majalisa da wannan za mu ci gaba da jan ragamar kasar amma a halin yanzu ba zan iya gano inda muka yi kuskure ba kamar yadda na faɗa maka tun farko amma dai ba shakka za mu zauna a jam'iyyance domin duba wannan batu kamar yadda muka yi a lokacin da koroma ya takara bacci da farko ba sai zama shugaban marasa rinjaye inda ya yi aiki tukuru kuma daga bisani ya yi tasiri da aka sake zaɓe to ko yanzu haka za mu sake maimaitawa sai dai da james ya ce masa to idan har suna da rinjaye a majalisar dokokin kasa ta yaya aka yi suka faɗi zaben shugaban kasa that has been the one million question everybody is asking and some people have brought in some hypotheses to indicate that it is very rare for a party to win the majority seats in parliament and yet couldn't covet the presidency. And this is where some people strongly believe, including the legal team of the party, that some overvoting took place Wannan shine tambayar da miliyoyin jama'a ke yi wanda tuni wasu mutane har sun fara hasashe a kai. Wannan yasa da yawan mutane ciki ma har da lauyoyin jam'iyya suna hasashen cewa an tafka maguɗi musamman a inda ita jam'iyyar SLPP ke da rinjaye. Amma da James ya ce masa anya wannan faduwa nasu ba yana nufin jama'ar kasan sun gaji da shugaba Enes Bai Koroma ba ne? Amma sai ya ce wa James. Well, I wouldn't say they tired with the president because the president wasn't the one who contested. A'a, ba zan ce sun gaji da shugaban kasa ba domin ai ba shine ya tsaya takara ba. Dr. Samora Kamara shine ya tsaya takara. Daga ƙarshe James ya ce masa, ko dai ɗan takarar nasu ne ba sa karɓaɓɓe ba ko kuma wanda ya dace. Well, uh, Samura Kamara, this is the first time he has ever contested for public elections, and the fact that he could pull over 1,200,000 valid votes, according to the results announced by NEC. which means he the um, idan ka ce haka to Samora Kamara wannan ne karin farko da ya taɓa tsayawa takara a rayuwarsa kuma har ya samu ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu aiko ya taka rawar gani domin tamkar shi ne ya lashe zaben domin a matsayin sabon mutum a fagen siyasa kuma ya shiga takarar shugaban ƙasa har kuma ya samu wannan adadin ƙuri'ar haba aiko ya taka rawar gani. To da kasar Saliyo sai Najeriya inda a cikin shirin da ya gabata mun kawo muku yadda aka yi amfani da kuɗi wajen sayan masu jefa kuri'a a zaben share fagen shiga takarar karamar hukumomi a jihar Kaduna. Da yake harkar zaɓe ko demokuraɗiyya abu ne da bai yiwuwa tilas sai da kuɗi, amma shin yadda ake amfani da kuɗi ya dace? Ko kuwa rashin sani ne yasa 'yan siyasan kiyaka haka yasa 'yan takara ke amfani da kuɗin ta yadda bai dace ba ko kuma suke wuce makaɗi da rawa shin baiwa mai jefa kuri'a kuɗi na cikin ƙa'idojin da demokuraɗiyya ta ma kowace ƙasa ce a duniya ta yarda da shi kamar yadda ake yi a najeriya da ma sauran ƙasashen afirka domin kwanan nan ne tsohon mataimakin shugaban majalisar dattijan najeriya ya fito karara ya bayyana cewa ba shakka sun jima suna amfani da kuɗi ta hanyar da ya saba wa doka domin ganin sun samu nasara a zaɓe To Dr. Abbati Bako masani harkokin demokuraɗiyya a Najeriya da ma duniya baki ɗaya ya yi muna fashin baki akan amfani da kuɗi wajen harkan zaɓe da kuma demokuraɗiyya ita kanta baki ɗaya a tattaunawar da suka yi da Mahmud Kwari kamar haka. Kuɗi yana ɗaya daga cikin ƙa'idoji guda hamsin da bakwai na yadda ake yin demokuraɗiyya a duniya. Ma'ana a kowace ƙasa a duniya har kasashen da suka ci gaba irin su amurka da germany da japan da ingila da france da shauransu za ka cewa akwai ka'idoji da aka gindaya na idan dan siyasa ko jam'iyyar siyasa za ta yi amfani da kuɗi wajen cimma burinta amma akwai doka da take wato kula da wannan bi ma'ana a akwai ka'ida alatta kama a najeriya abinda tsarin mulki ice na cewar kamar dan takar shugaban kasa ya kashe a naira miliyan dubu ɗaya ne ma'ana amfani da su wannan yana nuna cewar dole za a sha mai dole za a buga fasta za a buga bana za a je gidajen rediyo da kafofin yada labaru da shauransu a sassai abubuwan da ya kamata amfani da su a biya ya a biya hirarraki sannan za a biya ejoji ejan ejan wanda za su tsayawa ita jam'iyya da shauran abubuwa dai wanda suke wato a za su agaza wa ita jam'iyya ko kuma shi dan takara saboda sufuri da zirga-zirga ko eh sufuri da zirga-zirga saboda haka wannan shine zama wajibi ina ɗaya daga cikin wato ka'idodi na demokuraɗiyya da yin amfani da kuɗi amma ƙin yin ko bin ka'idojin da tsarin ya gindaya ko a dokoki suka gindaya to shi kuma yake haifar da matsala wacce take ake samun nakasu dangane da tafi da mulkin demokuraɗiyya. wannan yana nufin kenan ba laifi ba ne 'yan siyasa su amfani da kuɗi? ba laifi ba ne idan aka bi ƙa'idojin da dokokin yin zaben suka gindaya misali kamar yadda muka faɗa na ke takarar shugaban ƙasa dole ne a san cewar nawa za ka kashe wajen yin fasta nawa za ka kashe wajen zirga-zirga na motoci nawa za ka kashe wajen wato aiwatar da da abubuwan da kake so na kaje ka kai ka kawo sannan da inda za su taimaka maka da shauransu amma ficewa fiye da yadda ka'ida ta ajiye ita kuma wato shi ke haifar da matsaloli dangane da ma'ana misali yanzu kamar ka rarraba mutane kuɗi waɗanda suke suna da damar jefa ƙuri'a ai kaga duniya ba a yadda da wannan ba shi yasa ma to masana a duniya suke cewa a duk al'ummar da ko ƙasar da aƙalla ba a ƙasar ba kowane ɗan ƙasa ba zai iya samun abin da ya gaza dala da 2,700 a shekara ba komai kaskancin sana'arsa ko kuma dala bakwai a kullum ma'ana ka lissafa shi koma naira wannan a nuna cewar demokuraɗiyya ba za ta sami gindin zama da kuma samun cewar yin demokuraɗiyya da siyasa mai inganci ba sakamakon cewar wato idan mafiya yawan waɗanda suke 'yan ƙasa ne masu zaɓe ba su da abin da yake mai ƙarfi na tattalin arziki suna fama da talauci kenan eh wani saboda haka in dai akwai talauci a ƙasa a laƙiƙa akwai matsaloli kamar yadda masana suka faɗa cewar idan wato yanzu al takadir a zaben da aka yi na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar akwai matar da na ji an hira da ita a wata karamar hukumar sumaila aka tambaye ta cewar wa kika zaɓa sai ta ce ni mai malafa na zaɓa aka ce me yasa kika zaɓi mai malafa sai ta ce ai dubu biyu aka bata ta ce kuma tun da nake a rayuwa ta ban taɓa rike dubu biyu ta wata kaina ba kuma matar ta haura shekara arba'in saboda haka wannan yana nuna cewar wato a ita kanta demokuraɗiyya ƙa'idojin da aka gindaya alhaƙiƙa in aka kauce musu dole ne a ringa ganin abin da ba daidai musamman yin amfani da kuɗi ko kuma wani abu da ya danganci kuɗi ma'ana kamar su sabulu ko kuma kati na yin waya ko kuma omo ko magi duk wannan ka siya ka baiwa mutane don su zaɓe ka wannan ya kauce wa ka'idodin na demokuraɗiyya ta yin kamar ka'idodin na demokuraɗiyya musamman ta fuskar kuɗi suna nuna cewa ma ita demokuraɗiyya ta dace da ƙasashe masu talauci ba kenan musamman waɗanda al'ummar ƙasar ba sa samun wancan adadi na kuɗi na dala dubu biyu da ɗari biyar ko fiye a shekara ba misali a wata ba ko shekara misali? E eh, ala hakika wato demokuraɗiyya ba za ta zama ta dace da musamman ƙasashe masu tasowa wanda suke afirka da ƙasashen da suke wajen latin amurka da asia ba za ga cewar saboda rashin ƙarfin tattalin arziki na al'umma ma'ana na ɗaiɗaikun mutane sai ga cewar wato babu ingantacciyar demokuraɗiyya a irin wannan ƙasashen saboda haka a najeriya ma akwai wannan matsalar musamman idan aka yi duba da irin eh, garuruwanmu na karkara wanda yake mafiya yawan mutane za ga akwai talauci akwai jahilci wanda yake san ma me sakamakon idan an ba su kuɗin me zai zama a manufofi da tsare-tsaren tattalin arziki na ita kanta tafi da mulkin da shi kansa wato zamantakewa al'umma me zai zame musu matsala ba su sani ba saboda haka alaƙiƙa yin amfani da kuɗi ta hanyar da bata dace ba ma'ana ta inda aka kauce wa dokoki to alaƙiƙa wannan shi ke kawo na ƙasu da dakushewar demokuraɗiyya ko riɓewarta. turka shi daga jin wannan tattaunawar ka san akwai sauran aiki a harkar demokuraɗiyya a najeriya da ma afirka To kila ba mamaki wannan yasa 'yan siyasa suka dage da amfani da wannan damar na cin karansu ba babbaka domin ko shehu na Allah shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kano ya jaddada wa Mahmud Ibrahim Kwaridin haka a cikin hirarsu. Misali in dan takara ya fito takara ya ce zai ba da kowane delegate kaza. A'a, ni dai na fi yarda idan kace da ni idan mutum ya gayyato al'umma suka zo suka same shi ko shi ya ziyarce su ya je same su kan gwadabe na manufa idan wata gaba ta zo na a ci abinci na a sha ruwa na a hau abin hawa ba za ka zuba mutum idanu ba yanzu misali na kira mutum daga doguwa ya zo idda nake don manufa na gaya masa halin da nake ciki la'alla da zai taho kuɗin mota ya aro la'alla da zai taho iya kuɗin motar da ike da su kenan to ba dan jam'iyya bane edo eh, da dan jam'iyya ne ai dole da ruwan ciki akan ja na rijiya to da yake wannan kazamin aiki ne kuma akwai hukuma ta musamman a Najeriya mai kuwa akan kauce waɗannan munanan tabi'o'i kenan ba ta aikinta shugaban nan hukumar dr garba abari ya shaidawa hassan maina kai na cewa a'a su kan suna aiki bakin gwargwadon hali kafin mutane su fahimci menene muke yi wajen wayar da kan al'umma domin su rungumi siyasa ta aƙida da manufa su guje ma siyasar kuɗi ya kamata tukuna mutane su yi la'akari da yadda muka kawo wannan matsaya yau ai ba abu ne wanda yake kullum yana nan ba kash dakta da mun so mu ci cikakken wannan tattaunawar amma lokaci ya ɗaga mana hannu masu aure a tarbe mu a cikin shirin mu na gaba domin jin cikakken tattaunawar da Hassan Maina kai yi da shugaban hukumar wayar da kan mutane a Najeriya. Yanzu kam a nan shirin zai ɗiga aya a madadin abokin aikina na sashen turanci James Botti da Mahmud Ibrahim Kwari da Hassan Maina kaina sai Solomon Abu da Julie Gresham da suka daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. karamar hukumar bamare da ke mazabar borno ta tsakiya na daya daga cikin garuruwan da suka fuskanci hare-haren yan kungiyar boko haram mafi muni wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da ma karɓe ragamar ikon garin baki ɗaya kafin daga bisani rundunar sojan ƙasar da sake kwato garin daga hannun maharan wannan gari na bamare na tazaran kilomita saba'in da yan kai daga babban birnin maiduguri wanda kuma kai kiyasin cewa shine gari na biyu mafi girma a jihar borno wato bayan babban birnin maiduguri a ranar 24 ga watan maris ne dai rundunar sojan najeriya da sake buɗe wannan hanya na garin bama da aka haramta bin shi kai tsaye tun lokacin da rundunar sojan ta karbi ragabar ikon wannan wuri kafin a sake baiwa mabiya wannan hanyar dama wadda kuma a ranar biyu ga watan afrilun wannan shekarar gwamnatin jihar borno ta soma jigilar al'umman garin baman a wani shiri na rufe sansanonin yan gudun hijira fadin jihar baki daya na dai kasance cikin wanda suka ziyarci wannan garin na baba har ma muka shafe dare wanda kashe gari muka kamo hanya zuwa garin maiduguri duk da cewa ba mu da rakiyar wani jami'in tsaro kamar yadda aka saba a baya yanzu haka muna cikin mota ne kuma akan hanyar na dama zuwa koma guri bayan kwashe kwana ko kuma yinin dare a cikin garin abama kenan bayan bude wannan sake bude wannan hanya gwamnatin jihar borno dai na kirarin cewa ta gyara gidaje fiye da dubu hudu a wannan gari na bama kawai na baiwa al'umman garin daman komawa garin nasu amma za a koma ne rukuni rukuni Baga na umara dai shine kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine da tsugunar da jama'a wadda kuma ya soma da bayanin yadda suka gudanar da ayyukan nasu kamar haka alhamdulillah in kuna lura ai ya kai shekara daya da rabi mutane suna so amma sojoji sun hana baki su kai ba suna gani har yanzu ba a samu lafiya ba amma yanzu alhamdulillah an shiga san bisa yanzu mun saya ba ma shekara da da wuce ba za ka ka saya haka ba ma rana ba an samu tabbaci a wajen sojoji abubuwa sun yi sauki ka zama wannan aiki da muke in ka zuba kashi 100 kashi 98 kuma kashi 99 gwamnatin borno na take yi ina kudin ba mu da rabe mun sha wahala amma alhamdulillah gwamnati federal government da sojoji sun yi kokari in ba don saboda su ba da war haka ba za mu mu fara gini ba to wai shin ta wani hanya ne gwamnatin tarayya ta shigo don taimaka al'ummar jihar borno game da sake waɗannan gine-gine da take yi tambar kin da na wa professor baba gana umara ga kuma abin da ke cewa akwai victim support fund sun taimake mu da makarantu guda takwas da local government secretariat da maternity clinic pcni yanzu ya ba mu building material muna general hospital amma kuma gwamnatin state government ya bada kudin labor bayan ya hakan haɗin guyon da muka yi primary school guda goma tara mun gama gyara shi muna da maternity clinic honorable sale muhammad soja dai mazaunin garin baman ne wanda kuma allah ya baiwa ikon komawa garin nasu alhamdulillah abun kamar mafarki ne muke ji gashi ya tabbata gaskiya wannan abun duk wanda ya ce mana war haka zai tabbatu ba wanda zai yadda amma gashi nan allah ya kai mu da dogon kona muna cikin mutanen da muka zo muka ga garin mu mun ji daɗi kuma an yi wani aiki mun gode allah ba abun da za mu faɗa sai dai mu gode a gwamnatin najeriya kamar ya kake ganin yanayin yadda batun tsaro yake ne a nan a akwai fargaba amma yanzu babu wani fargaba su ma jaman tsaro ma suna gudugudun karfin su na daya za mu koma da Allah mu roki Allah ya kara mana zaman lafiya ya bamu zaman lafiya amma mutanen gari ko sun zo zai dan kafin su saba hankalin su zai dan tashi kadan kafin su saba. Na kuma zan ta da wani dan bijilanti da ke cewa alikwara game da yadda suke gudanar da aikin tsaro a wannan gari kama abin da ke cewa bayan zai shine komandan namu eh, amma ya aikin akwai kwanciyar hankali ai insha Allah kwanciyar hankali akwai yanzu na'am wa yake baku allowance allowance mm. allowance kobuna yana ba mu an ce wani lokaci yaran nan suna fitowa haka kamar ba kwa jin tsoro haka nan suna fitowa ma da ne amma yanzu din ba sa fitowa da ma suna fitowa suna tsallake hanya muna zuwa muna ambush kai ka taba cin karo da su eh mun yi karo da su mun yi nasara da su kai kun ci nasara akan su eh mun yi nasara akan su kamar kun kashe su ne ko sun kashe wasu daga cikin ku a cikin mu dai wanda sun ji rauni mm. mutum daya ne amma ku mutane ko amma su ba wanda ya yi escape duk kun kace su duk kun kace su za su kai nawa za su kai 100 a lokacin eh insha Allah to nawa ne ku kaje ku mu 50 ne eh a wani hanya ne wannan mota biyu ne hanyar sakanin aulari da bama Yes. Zai kai kamar shekara nawa wannan? Ba zai kai shekara ba, zai kai wata bakwai. Da wanda kuka yaƙi da su? Eh, zai kai wata bakwai. to Allah ya taimaka a mu da ne. na kuma zaga cikin sansanonin yan gudun hijiran garin Baman inda nan ne ma kasuwar da kuma yan gudun hijiran ke tattare ciki na gare jama'a da dama na hada-hada kama da kayan koli mahauta masu sai da kayan sanyi kayan miya da kayan abinci da kayan tufafi da ma dai kayan itatuwan marmari inda a ce mutum bai taba sanin wannan labarin garin Baman ba ya zasu cewa ba abin da ya taba faruwa a wannan wuri garin yadda jama'a ke ci gaba da hada-hadan su cikin hankalin kwance na ma zanta da wasu a cikin wannan kasuwar kamar haka ya su malamin Malam Muhammad. Gashi na ganka wajen mai nama ko? Insha Allah. Ka zo sayan nama ne? Na zo sayan nama ne. To kai ma a cikin wannan sansani kake ne koya? Eh na zo eh, kasuwanci ne da ran kasuwa a nan garin Bama. A nan cikin garin Bama? Mm. To ya yanayin zaman garin Bama yake? To alhamdulillah in aka duba zuwa yanda ake ne a zaman da ake na baya din dai da kuma rashin zaman lafiya da yanzu dai an samu zaman lafiya kuma mun gode muna so gwamnati ta kare kokari a samu zaman lafiya fiye da yadda ake zato. A samu a samu ko mutane su koma saboda garin ya samu rai don in ba mutane ayyukan da aka yi din ma ruwa damuna ya zo sake lalata gidajen yake ba hanyoyin magudanan ruwa da sauransu duka saboda haka muna neman gwamnati ta gyara kuma sa mutane su zo a sauran ko da ma ba a gama gidajen ba sauran mutane sun zo za su iya zama a gidan yan uwa da abokan arziki kamar wani matsaloli ne za ce kuna iya fuskanta wannan gari na na ba eh, matsalolin da ina ganin dai abin da za a dan fuskanta rashin ruwan sha famfuna dai za su yi dan karanci da kuma wutar lantarki in aka samu wuta da ruwa ka san sauran abubuwan kuma mai sauki ne bayan kuma damuna tun da kusa shigowa sai a taimaka wajen aikin gona ko da wake ne da gida za a iya dan noma shi a bayan gari in aka ba da enough security kai ba mazaunin garin ba ne eh ni ma mazaunin garin ba ya yanayin yadda kuke zama a ba ne eh ba zaman ba ma sai hakuri mm, domin ko kasuwanci ma yanzu gaskiya sai a hankali kana kasuwanci ne kai ma nan garin a ni ma'aikaci ne ok ba ya yanayin yadda kuke zama kuna gudanar da aiki akwai tsaro eh akwai tsaro tsaro kam gaskiya alhamdulillah ta da ana bukatan kari kamar menene mm. kuke bukata ne a ce an samar muku a ba mana nan ci gaba da zaman lafiya da walwala kamar yadda aka saba baya sha da wutar lantarki da komi kuma muna bukatan tallafi domin mutanen mu gaskiya an shiga wata halin kakani kayi domin ka duba walwalan yanzu kamar ko a takure yake wani alamu da ke nuni da cewa lafiya ya so mu dawowa a hankali zuwa wannan garin na bama yanzu hakan makaɗa da maroka na ci gaba da kaɗe-kaɗe da rere ne irin na al'adun gargajiya wannan kiɗe-kiɗe ne da su al'umman garin ba muke yi kenan na kokarin murnan dawowa wannan gari nasu na cikin wato garin ba nan da ayan goge boko haram suka tabbata tun a ranar 14 ga watan satumban 2014 wato wato shekaru hudu suka gabata kenan alhaji usman jidda shuwade shine sakataren gwamnatin jihar borno wanda kuma ya tabbatar da cewa sun soma wannan shirin mai da al'umman garin baman ne tun kimanin watanni biyar da suka gabata kuma sun saka komi a kar hanya yau ya kai wata hudu ko biyar ana wannan shirya wannan abin don koma mutane in allah yadda ko an koma ba za a samu wani matsala ba honorable abba jatau muhammad dai shine shugaban kwamitin da gwamnatin jihar borno ta kafa don sake mai da yan gudun hijiran zuwa garin bama federal gamman da muna cewa zai zo ya taimaka mana ba shakka akwai halin taimakon da aka yi ko ban san da dalilan siyasa bane ko wani abu bane wayannan taimakon ba mu same shi yadda ya kamata ba kaga yanzu muna so mu koma duk wanda kuke so press su je su gani hanyar bama hanyar bama ta samu matsala ta takakkaru ta fafashe gaba da yanzu mutum zai tafi ga yanayin tsaron nan hanyar har yanzu ba ta samu shimfiɗa ba wanda muna gani yau a presidential initiative bama initiative za ta ta zo ta taimaka mana ta sa mana kwalta akan hanyar nan ko da za a yi layin ne zai dan taimaka insha Allah honorable kashim shatima dai shine gwamnan jihar Borno ko da kuma ya bayani game da irin matakan tsaro da suke doka na tantance waɗannan 'yan gudun hijira. Kaga dubban mutane da suka fito. Dole in an kai mutane yau za mu zauna da jami'an tsaro mu canja salo mu ga yaya za mu yi mu kai su ba wata fitina ko rigima. Amma kaga dubban mutanen da yau suka fito. Mutanen nan yau kake musu a'a ko zai yi ku tafi garin ku ba to za ka samu tashin hankali. In an je can a garin ba ma tukun za cancance wanda ya kamata su shiga. a cikin yawan mutane nan ba za a rasa maziyata biyu uku hudu da za su je su yi bargada ba amma a nan ba za a yi cincince su ba sai a garin su kafin a ba su abinci da kayan zama da suka kifu da kuɗi sai an cincinta su a yanzu dai babu wanda zai iya ƙididdiga maka al'umman garin bama ganin cewa garin bama shine gari na biyu mafi girma wanda kuma ya fuskanci waɗannan matsalan hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da ma batar wasu yayin da wasu daga cikinsu ke ci gaba da samun mafaka a kasashen ƙetare ko kuma wasu jihohin da ke makwabtar jihar borno wadda sannan hankali ne kawai lokaci zai tabbatar da ƙididdigan al'umman garin bamar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.